cewa mala'iku su yi sujuda ga annabi adam alhalin iblis ba mala'ika ba ne baya cikin jinsin mala'iku yana cikin jinsin aljanu yana cikin jinsi ne na aljanu amma kasancewar darajarsa Allah ya ɗauki darajarsa ya kai shi tare da mala'iku yake ibada duk mala'iku suka kifa suka yi sujada, bisa umarnin Allah illa iblis aba iblis ne yake ya girman kai ya ce ya zai duka ya yi sujjada ga wanda aka halitce shi da ƙasa alhalin shi an halitce shi ne da wuta sai wani kiyasi nasa batin cewa shi yana gani wuta ta fi kasa daraja da haka ba zai kaskantar da kai sujuda gare shi wannan shi ya janyo Allah madaukakin sarki ya lalace shi Ya yasa ai da mala'iku suka ce ya ubangiji a mai أتجعل فيها من a فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك a lokacin iblis yana tare da su kaga kamar mala'iku duk sun tsarkake kansu da duk wanda yake tare da su cewa wa nahnu nusabbihu da wani nuqaddisuka mu kuma za mu fadawa me Allah ya ba su ansa inni ba da ta ni ne mafi sani akan abin da ku sani ba abin da shaitan ya kudure da girman kai ku ba ku san shi ba ni ba na san shi shi yasa Allah ya bayyana musu domin su ma su sani sumbance su su yi sujjida shi kuma wannan ya janyo masa Allah maɗaukakin sarki watsara da Allah ya kone shi daga sama Wani ana hukuma ya la'ance shi Allah ya ce ka sauka daga sama domin ba a girman kai a sama ba a girman kai sannan wa inna alayka la'anati ila yawmin tsinuwata ta tabbata gare ka har zuwa ranar sakamako wa ba saka zahira ko wa batina sannan Allah madaukakin sarki ya zama da ya canja halittar batininsa da zahirinsa shi ne masu an juya halittarsa zuwa mummuna abu faja ala suratahu akabaha suratin wa ashnaha sai zama da surar iblis ita ce sura mafi muni mafi rashin kyau duk wani abu mara kyau idan ya firgita mutane jingina shi suke gani duk wani abu mai muni shi shaidani ko kalbin asuwa da sai da ya ce shi shaidani domin kai kasan kalbin asuwa ba ya da kyau by different people.